Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su. Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu dai, Muna tare da bakon namu barista Muhammad Khalifa Lawal, shugaban kungiyar nan mai taimakawa matasa a jihar Bauchi. Mun ci gaba da firar tamu inda na tambaye shi dangantakar kungiyar da masu hannu da shuni a Najeriya. Kana magana da masu hannu da shuni a Najeriya? Eh suna daga cikin wanda suke taimakawa. Akwai wato um, abin da zai baka mamaki shine akwai masu hannu da shuni wanda sun gaji da kallon yaran mu suna zaune haka ba abin yi. to idan suka ga yaro ya haɓaka yana da abin yi mm. sai kaga maza maza ga sun garzo sun ce to idan yanzu na mu bada kaza shin yaron nan zai iya samun kaza ko kuma zai iya koyan kaza ko kuma zai iya yin kaza lallai akwai wanda suke suke tahowa da kansu su zo same mu su yi magana mun samu irin wannan so ɗaya so biyu so uku kuma muna fatan daga nan kan mutane ya waye da sauransu muna fatan mutane su bunƙasa su yi tunani irin irin wannan eh wato ni abin da ke tunani maimakon ku jira su zo eh. kuna zuwa wurin su a'a ba ma zuwa wurin su a me yasa to abin da yasa ba ma zuwa wurin su saboda tsari irin na wato ƙasar mu Najeriya idan ka je wajen mutum su ɗaya sau biyu sai ɗauka ka zo ka zo ka zo maula ko kuma ka zo roƙon wani abu ne to amma idan ya gani da kan shi ya sha'awa ya zo sai ka buɗe mar kofa ai wato ba wai za ka je ka ce wani ina son kai taimako ba mm. za ka kai masu abu za ka kai masu abubuwa rubuci gashi da misalai da hotuna ya gani abin da ke faruwa ai haka bai yiwa najeriya don mun yi kokari sosai banda ma su masu hannu da shuni har ta bankunan najeriya tunda suna da wani bangare da ya kamata su taimaka al'umma mun ce musu to ma'aikatu ma akwai akwai dokoki da suka ce su yi taimako kwarai ba sai mun je mun je mun je muka ce to bari mu bar muku mu bar su mu fara neman kuɗaɗen mu a kungiyar taimaka kasa da kasa to kuma haka yana yana yana yiwa kuma gashi nan muna tafiya amma na sa ana iya tara waɗannan kuɗaɗen a cikin ƙasar Najeriya ana iya tarawa wato amma ya ake tarawa na ɗaya sai dai kana da wato ko ka zama kana da ah, alaƙa da siyasa ko kuma ka zama kana da alaƙa da wani abu dai wanda ba shi ya kawo ka ba ko kuma ba shi kake yi ba to mu kuma akwai tsari irin na ma'aikatanmu da ya kamata a ce mun riƙe shi muradunku muradunmu zama mun kare shi kuma mun riƙe shi ko mun tafi a yin da muke ba tare da mun samu katsalandan ga wani da yake so ya shigo ba tare da irin tsarin ba irin ba kan irin tsare-tsaren mu ba so yanzu ko zaka alakanta irin ɗaliban da tun da yake cibiyar ku tana nan eh. ita wannan leadership initiative a nan take ita kuma ta kai wannan shirin Najeriya haka na ake da su eh. ko zaka alakanta ɗaliban da kuke da kai da su da su abin da suke a nan akwai akwai alaka akwai alaka yes eh kwarai da gaske akwai alaka idan ka duba yawanci mukan haɗa su ɗaliban da ɗalibai na kwalejoji da suke nan mhm. da su wanda suke koyon wannan sana'a a gida mukan haɗa su ta hanyar sadarwa sadarwa internet internet wato da kuma um, su maga juna ta hanyar skype skype eh su ma tattauna tsakaninsu idan ba sa jin juna saboda yare mm. mukan fassara abin da wannan ya faɗa ga wannan kuma lallai abin to me tasirin wannan to tasirin shi shine ɗalibai da suke nan america yawancin sun ɗauka afirka ƙasa ɗaya ne yawancin eh, eh, sun ɗauka afirka kasan aka ce a babban gari akan samu ba ƙauye yawancinsu sun ɗauka na afirka gaba ɗaya ƙasa ɗaya ne eh. kuma yawancinsu yadda suke jin suka ji afirka daga sun ji afirka suna tunanin mutum ne wanda rigan shi yage ko kuma suna tunanin mutum ne wanda kul bai da abinci ko kuma bayi da wajen kwana bai ma da wajen kwana. yana kwana kan itatuwa yana kan itatuwa daga an kira afirka suna tunanin birrai ko da sauransu to wannan abin wannan dalili ya sa muka ga cewa to ya kamata tunda wayannan su ma su ne za su zama shugabanni shugabanni a nan gaba irin wayannan kasashe ya kamata su san abin da ake a irin wayannan kasashe namu na afirka na najeriya na ɗaya dai mu nuna musu cewa kasashen nan ba kasashe ɗaya ba ne afirka tana da kasashe shi kai hamsin da wani abu hamsin da hudu hamsin da hudu kowane ƙasa yana da shugaban ƙasan shi yana da state state yana da gwamnonin shi yana da ministocin shi yana da sanatocin shi da duk irin tsari da suke da shi a nan yawanci kowane ƙasa yana da shi na ɗaya kenan na biyu kuma su gane cewa kamar inda akwai ƙauyuka a can nan ma da iya samun wajaje da da iya kiran su ƙauye akwai su to kwarai da gaske akwai kuma ƙauyawa din akwai ƙauyawa na uku kuma muna so su gane cewa abin da suke yi a nan zai iya tasirintuwa da abin da ake yi a can to idan muka ga ɗalibi misali yana karanta noma sai muka ga wayannan kuma suna koyan yadda za su su bunƙasa sana'a wani kiwon kifi mm. sai mu ce to yaya wani ƙwarewa yake da shi a can yake gani zai iya mayarwa zuwa ƙasashen afirka ko kuma zuwa wayannan masu sana'o'i su yi amfani da shi saboda su taimakawa abin da suke yi to ta nan da muke haɗa su su tattauna dalilin haka muka samu ya za a yi ba sai ka je ka siya abincin kifi a kasuwa ba za ka yi abincin kifi kai da kanka a gida dalilin haka muka san cewa ya za a yi ruwan da ka fitar da shi a cikin gonan kifi mm. ya dawo cikin gonanka na karas ko ya dawo cikin gonanka na wasu abubuwa daban dalilin haka muka samu ya baka taki ya baka taki kuma dalilin haka da haɗin kan wato ah, kamar ah, wata ma'aikatan na noma na bauchi wato bsadp muka samu tasirantuwa wajen yadda za mu bunƙasa wannan sana'a na kifi wannan sana'a na noma wannan sana'a na feshi abubuwa da dama sai muka samu mutanen da suke nan sun yi bincike sun nuna mutanen da suke can in abu mai yiwuwa ne sai a ce bari a gwada a gani in ba mai yiwuwa ne sai a ce bai yiwu ba haka nan su suna nan aiki suna bincike muna ƙara musu bincike su kuma nan muna ƙara musu aiki to kaga an tasirantu da juna kenan na ɗaya an san juna na biyu an amfana da juna na uku an canja ilimi na hudu sun san abin da ba sani ba abin mamaki sai ga ɗalibin da yake college ya ga manomin kifi ya ce mara ah, to kai matan ka nawa sai ce matan shi uku yaran shi talatin abin da bai taɓa yarda da shi ba bai taɓa ji ba bai taɓa ji ba abin mamaki to gashi nan kuma suna alakantuwa sun san juna in suna jin turanci ma sukan yi waya da juna ga yanda ake ga riban da muka samu ga kifi yadda zamu yi harvest abin da ya bani mamaki na farko shine su an a can a nan da muka gaya musu cewa ai mu a nan arewa muna da ruwa lokacin ruwa ne na wata hudu idan wata hudun nan yayi shi kenan ba za sake ruwa ba sai wani wata takwas ya zo abin sai dinga ba su mamaki mm-hmm. muka ce to ai dalilin da ya sa kenan aka shiga harkan harkan kifi aka shiga harkan kirkiro da noman rani saboda idan wata hudun nan yayi manoman mai su koma gida su zauna su ta cin abin da suka noma to amma yanzu dalilin alaka da aka samu an samu yanayin yin noman rani da yawa saboda haka ba zaman banza eh, to bari maka yar tambaya nan to a kana batun noman rani mm. ina suke kuke samun ruwa to inda ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi shine idan muka ga mutum yana ya ce yana so ya koyi sana'ar noma ne to a cikin abubuwan da zamu mar hadda tona mar rijiya ko kuma tona mar bohol da zai samu ruwa wannan bai da tsada to yana da tsada amma idan ka duba in ka duba ai idan idan aka yi mai kyau sai a daɗe ana amfani da shi kuna da shirin kaman ku girbe ruwa lokacin damina ba mu da yanda yan china suke yi to ba mu da wannan shirin saboda har yanzu muna bukatan wato kuɗi da yawa da mi wannan abu saboda haka muna yin shi ne daidai bai fi bohol arhaba bai fi ba saboda in ka duba akwai ai bohol din karamin bohol da ake cemar wash bohol wani kuma bohol din ka duba ai ba ma bohol bane rija ne ake tona shi zurfi sai a sa pipe sai a kawo pump sai ya jawo ruwan Eh, akwai hanya da dama sai ya basu sai ya basu <laughs> sai ya basu kuna wa mutane haka nan ku tabbatar da mun samu kwarai da gaske kuma akan samu biyan bukata kwarai da gaske sai dai da yake bauchi wani wajajen da aka samu akwai dutsuna ne a kasa eh duwatsu na da an samu duwatsu a kasa to akwai matsala to nan ne dole sai mun je mun nemi injin buga injin bohol da mu tona ya fasa dutsen ya samu ruwa to banda irin waɗannan ɗalibai da kuke taimaka akwai a ah, manoma da suke zaman kansu kan ne zo wurinku neman taimako a nan gidan Najeriya? Ya Bauchi. Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Wato saboda alaka da muke da shi da ma'aikatan noma na Bauchi. Eh. Za ka samu wani lokaci suna da wato wani wani wani program mai kyau sai su ce ah to ai akwai NGO da suka taimaka mutane me yasa ba za mu tuntube su ba. To dalilin haka mun taimaka noma da yawa dama. Oh, wato an san ku. An san mu kwarai da gaske. To madalla eh. da kyau. Na gode. Jama'a ƙarshen firar tamu kenan. ina fata matasan bauchi yanzu sun san inda ya kamata su nufa ina kuma fatan kungiyar za ta shiga wasu jihohin kasar to sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu barista muhammad khalifa lawal da julie gershon wadda ta shirya mana sauti ni salo garba ke maku fatan alheri ba za kuma ka tashi kashe wato ka kashe